jami'ar apc ta zaɓi tsohon gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje a matsayin sabon shugaban rikonta na ƙasa ga wasu ƙalubale da sabon shugaban ka iya fuskanta Ƙalubale na farko shine ɗinke rigimin cikin gida da jam'iyyar take fama da shi a mataki na ƙasa domin shi kansa za a ce ya samu wannan shugabanci ne bayan da aka kai ruwa rana da wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar lamarin da har da ta kai shugaban jam'iyyar na arewa maso yamma ta Salihu Lukman ya ajiye mukaminsa baya ga ya fito ƙara ya bayyana rashin goyon bayansa ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kalubale na biyu da ke gaban Dr. Abdullahi Umar Ganduji a shugabancin APC shine ke rigingimin cikin gida da jam'iyyar take fama da shi a matakin jihohi. Idan za ku iya tunawa shi kansa tsohon shugaban jam'iyyar nan sanata Abdullahi Adamu ya sha alwashin cewa sai sun hukunta duk waɗanda suka bawa jam'iyyar matsala a jihohin da ta faɗi zaɓe. wanda hakan ya alamta cewa akwai rigingimin cikin gida a jam'iyyar a waɗansu jihohi. Ƙalubale na uku da ke gaban sabon shugaban riƙon jam'iyyar APC shine tabbatar da ganin jam'iyyar ta kai bantanta a zaben gwamnonin jihohin Kogi, Imo da Bayelsa da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. Ƙalubale na hudu shine tabbatar da ganin jam'iyyar APC ta yi nasara a shari'o'in zaɓukan da ya gabata da ake fafatawa a gaban kotunan sauran ƙararrakin zaɓe a halin yanzu. kalubale na biyar da sabon shugaban jam'iyyar apc dr abdullahi umar gandu da ka iya fuskanta shine rikicin siyasar jihar sa musamman tsakaninsa da gwamnatin mai ci a jihar wato gwamnatin jam'iyyar nnpp ta 'yan kwankwasiya waɗanda alaka ta yi tsami a tsakaninsu har ma suke kan binciken abubuwa da dama da aka aiwatar a gwamnatin sa da ta shuɗe yanzu dai lokaci za a jira domin ganin yadda za ta kasance.